uku ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan girman ku sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na ashirin ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida. A wannan masallaci mai tarin albarka masallacin a Alhaji Musa Wali Allah ta'ala ya ji kai shi bishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani bai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma Ramadan. wanda kuma wannan shine majalisunmu na biyu yayin da muke cikin tafsirin suratul isra a yammacin jiya idan ba a manta ba mun tsaya kan aya ta hamsin da hudu yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta hamsin da biyar fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa rabbuka a'lamu bi man fis samawati wal ard na'am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 وآتينا داود شكورا ادعوا الذين زعمتم فلا يضلوا وكشفتم بأنفسهم فلا يملكون نشأة الأرض ولا تحريكا أولئك الذين يدعون يبتغون الحرم يشركك أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون ربهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ومن يجي تعالى ya ci gaba da cewa wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard kuma lallai ubangijinka masani ne game da dukkan abin da yake sammai da fassai wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd kuma lallai mun fifita wasu daga cikin annabawa akan wasu wa dawo da zabura kuma sannan mun ba wa annabi Dawud alaihi salam littafin ainihin wato Zabura Allah subhanahu wa ta'ala anan yana mana bayani game da yadda iliminsa yake da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkanin ababen halittarsa waɗanda suke rayuwa a ƙasa da waɗanda suke rayuwa a sama da yadda mulkinsa ya karaɗe dukkan waɗannan ababen halitta ta yadda babu wani abu da yake tsuyan masa a ciki duk wani abu da yake rayuwa a sammai ko wani abu da yake rayuwa a ƙasai Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi ya san yanayin yadda rayuwarsa take ya kuma san yadda ainihin wato gudana take wasu daga cikin malaman tafsiri a nan suka ce Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana mai da martani ne ga kafiran ƙurashawa waɗanda suke inkari game da aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a matsayin annabi suke ganin cewa bai kamata a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kamata yi a ce an samu wani mutumi wanda yake ɗan dangi wanda yake ɗan ƙabila babba wanda yake ba ɗan ainihin wato masu kuɗi wanda iyayensa suke raye ba wai wanda yake maraya wanda yake ba shi da iya ba wanda yake ainihin wato makiyayi ba suna ganin annabi bai kamata a ce shi aka aiko a matsayin annabi ga manyan mutane nan waɗanda kowa ya san su ya san matsayinsu ya san girmansu ko a garin Maska ko a garin fa'ir amma ya za a ce an ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama kaɗai an aiko to sai Allah ta'ala yake mayan musu da martani don ya nuna musu cewa shine ne mafi sanin duk wani abin halitta ya san da waɗancan waɗanda suke magana ɗin bai zaɓe su ba saboda ba su ake so a aiko ba kuma ya san da raunin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗin da kasantuwarsa a matsayin maraya amma duk da haka Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe shi ya aiko shi da ainihin wato annabta Yaka su suna magana ne akan maka da Fa'if, shi kuma Allah yana magana ne akan ba maka da Fa'if ba, duk abin da ke mai da ƙasar ya san shi, ya san da rayuwarsa ya san ya yake gudana. Ina fata an fahimta. ka shi yasa Allah ta'ala ya ce wa rabbuka a'lamu bi man fis samawati wal ardh. Ubangijinka shi ne mafi sani game da dukkan abin da ke rayuwa a sammai da kuma ainihin wato ƙasar. Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa a nan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan yadda yake mafi sani game da mutane halayyarsu da ɗabi'unsu a cikin ayata ta gabata faɗin Allah subhanahu wa ta'ala rabbakun a'alamu bikum lallai Ubangijinku shi ne mafi sani game da ku. To bayan Allah ya bayyana yadda ya san bayansa da yadda ya san yadda suke rayuwa da yadda al'amuransu suke gudanawa sai a nan Allah ta'ala kuma ya ƙara maimaita musu faɗin iliminsa don su san cewa ba wai iya su kaɗai Allah ya sani ba a'a duk wani abu da yake rayuwa a sammai da ƙasai Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san yaya yake gudanawa ya san yaya rayuwarsu take kasancewa na daga mala'iku da dabbobi da masu kansu mutanen da aljanu da tsuntsaye da ƙwari domin man fi wati wal ya haɗe dukkanin wani abin halitta wanda yake rayuwa a cikin sama da wanda yake rayuwa a cikin ƙasa da waɗanda suke rayuwa a tsakaninsu ina fata an fahimta domin bandin ya shigar da duk wani jinsi na abin halitta da ka sani ta Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da shi wannan abin halitta ɗin. shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa an-latiful khabir har dai lalle Allah ta'ala shine mafi sanin abin da ya halitta kuma lalle shine tausayi ne kuma masani ne game da waɗannan ababen halitta duk wani abu da ta sani shi yasa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah a cikin usul salasa yake cewa wa kullu man siwa Allah alam duk wani abu wanda yake ba Allah ba to abin halitta wa ana wahidun min dalika alam yace ni ma kuma ina ɗaya daga cikin waɗannan ababen halitta da aka duk ababen halittar da ke sammai da waɗanda suke kasai Allah subhanahu wa ta'ala ya san su shi yasa a a cikin tafsirul wasit yake cewa abin da ayat take nufi wa rabbaka ayyuhar rasulul karim a'lamu bi ahwali man fis samawati wa man fil ard ma'ana Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ka sani cewa ubangijinka shine mafi sani game da dukkanin abin da ke rayuwa a sammai ko kasai insun wa jinnun wa malaku mutum ne ko aljani ne ko mala'ika ne Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi wa ghairi zalik yace amma waɗansu abubuwan waɗanda ba sa cikin jinsin mutane ba sa cikin jinsin aljanu ba sa cikin jinsin mala'ika ma'ana addawab kenan dabbobi dabbobi suna iya kasantuwa tsuntsaye suna iya kasantuwa ƙwarika suna iya kasantuwa wani abu wanda yake ainihin wato ba wannan ba wala yakhfa alayhi shay'un min zawahirihim aw bawatinihim yace duk waɗannan ababen halitta din babu wani abu nasu da yake buyan wa Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un abu ne wanda yake na zahiri ko kuma abu ne wanda yake na batini wani hali da suke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi ya san ya ainihin wato yake kasancewa wala ya'zabu an ilmihi ta'ala shay'un min ta'atihim aw ma'asiyatihim haka babu wani abu da yake fita daga cikin ilimin Allah game da waɗannan ababen halitta na aikin ta'a su ga Allah ko kuma na aikin saban su ga Allah duk yadda za su yi wa Allah da'a Allah ya san wannan da'ar da suka ya san lokacin da su kai da'ar ya san yanayin da'ar da su kai. haka duk wani sako da za su yi na Allah subhanahu wa ta'ala shi ma Allah subhanahu Ta'ala ya san wannan saban ya san lokacin da suka yi shi ya san kuma kalar saban da suka yi shi yasa Allah subhanahu wata'ala sanin sa ya karaɗe dukkanin wani abin halitta to wanda saninsa da iliminsa ya karaɗe waɗannan ababen halitta ta yaya kuma za a ce bai san wanda ya kamata ya aika a matsayin manzo ba ina fata an fahimta in har iliminsa ya karaɗe dukkanin ababen halitta babu shakka ya san wa ya cancanta ya san wa ya dace ya aika zuwa ga mutane a matsayin annabi a matsayin manzo shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ta'ala shine mafi sanin inda ya dace ya aika sanya sa. shi yafi sanin wa ya kamata ainihin wato ya sanya shi a matsayin manzo alqasimi alaihi rahmatullah a cikin mahasin ta'wil yake cewa wa isharatu ila rahmatihi ta'ala bi bi'katir rusul yace in muka duba a cikin wannan aya akwai ishara akwai nuni game da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ta aiko manzanni zuwa ga bayi li hajatil khalqi saboda yadda mutane suke da buƙatar a aiko musu da manzanni rayuwar mutane ta fuskar wayewa ta fuskar addini ta fuskar zamantakewa ta fuskar mu'amala rayuwa ce wadda take buƙatar taujihi take buƙatar wanda zai dinga nusa da ita yana nuna mata abin da yake na daidai yana nuna mata abin da yake na ba daidai ba yana nuna mata abin da yake na alkhairi yana nuna mata abin da yake ainihin wato na sharri da haka mafi hikima ta Allah subhanahu Ta'ala da ababen halitta da suke da irin wannan ɗabi'a shine Allah ya turo musu manzo wanda zai dora su akan wannan gwadaben da rayuwarsu take bukata ya nuna musu abin da yake mai kyau ya nuna musu abin da yake mara kyau ya nuna musu abin da yake na daidai ya nuna musu abin da yake ainihin wato ba daidai ba daga shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya halicci mutane wanda da babu su Allah ta'ala ya zo ya halicce su to bayan ya halicce su din eh basu su rayu haka saka zube yadda kowa yake so ba Allah ta'ala sai ya aiko manzanni wanda yawa manzo da'a zai shiga aljanna wanda ya saba wa manzo zai shiga wuta ina fata an fahimta to wannan ayar tana nuni a bisa ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa mutane manzanni wanda hakan yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wata'ala zuwa gare su yadda ya aiko musu manzanni wa ila mashi'atihi fi man yasfa li risalati sannan a cikin ayar har wa yau tana nuni a bisa ga yadda Allah ta'ala yake zaɓar wanda ya so ya aika shi a matsayin manzo ba kowa ake turawa a matsayin manzo ko annabi ba sai wanda Allah ta'ala ya zaɓa sai wanda Allah ta'ala ya ga dace wasu. sai wanda Allah ta'ala ya ga cancanta ko da kuwa a ce wannan mutumin a wajen mutane ba kowa ba ne? ko da kuwa a ce wannan mutumin a wajen mutane ba mai matsayi bane ba mai daraja bane ba ɗan asali bane ba in Allah ya ga dama in ya ga cancantarsa da dagewarsa babu ruwan Allah da rauninsa Allah zai zaɓe shi ya aiko shi ina fata an fahimta da aka waɗannan kafurai da suke tunanin dan me za a aiko wanda yake maraya makiyayi mai kiwon dabbobi me yasa ba za a samu multimiloniya mai kuɗi ko wani mai mulki wanda kowa yake girmamawa a turo shi ba sai Allah ya nuna musu abin ba haka yake ba kamar yadda su suke tunani lamarin yadda yake a wajensu daban yadda kuma yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da sa Allah ya ce wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala kuma ku sani lallai mun fifita wasu annabawan akan wasu wasu annabawan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sun fi daraja wasu annabawan a wajen Allah sun fi girma ina fata an fahimta sai Allah ya ce wa na dawo da Zabura kuma mun bawa annabi dawo Dawud alaihi salam littafin Zabura malamai suka ce a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne a kan yadda ya fifita wasu annabawa daga cikin annabawansa a kan wasu kamar yadda ya ce na fa'innahu bi biman fista ma wal wal’arzu a ahwalahu Allah ta'ala shine mafi san duk abinda da ke sammai da kasai da yanayin kowanne da kuma abin da ya dace da kowanne sai Allah ya zaɓi annabawa daga cikin mutane daga cikin annabawan Allah ta'ala ya ƙara zaɓar manzanni kaga an fifita manzanni akan wa akan annabawa haka daga cikin manzanni Allah ta'ala ya ƙara zaɓar ulul azmi minar rusul mafiya girma daga cikin manzanni guda biyar daga cikinsu kuma sai aka zaɓi wanda ya fi kowa shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda waɗannan ƙurashawa suke ganin dan ne za a aiko shi sai Allah ya fifita shi akan dukkan annabawa ina fata an fahimta shi yasa fanfawi alaihi rahmatullah yake cewa fa'ata Musa taurata wa kallama yana daga cikin yadda Allah ta'ala ya fifita wasu annabawa akan wasu shine yadda ya fifita annabi Musa ya ba shi littafin at-taura kuma sannan ya zance da shi Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa at-taura kuma sannan ya yi zance da annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima kaga wannan fifiko ne wanda annabi Musa alaihi salam ya samu wanda da yawa daga cikin annabawa ba su samu ba dan an ce an yi magana da annabi Musa duk cikin annabawa in aka ce kalimullah wanda Allah ya zance da shi wanda yake fara zuwan wa mutane shine annabi Musa alaihi salam domin shine alqur'ani ya sarraha cewa an yi magana da shi amma bayan annabi Musa alaihi salam akwai annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da su kai tsaye kamar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar annabi Dawud alaihi salam wanda za mu yi bayani a gaba ina fata an fahimta yace wa Isa injila haka kuma Allah ya fifita annabi Isa dan Maryam ya bashi littafin injila wa Dawud zabur kuma aka ba wa annabi Dawud alaihi salam littafin zabura faddalahum bima atahum ala ghairihim ya ce Allah ta'ala ya fifita su da abin da ya ba su a kan ragowar annabawa ya ce wa ƙadi ata muhammadanil ƙur'ana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ƙur'ani fafabbalahu anan alal anbiya itafa Allah sai ya fifita annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan alƙur'anin da ya bashi akan dukkan annabawa littafin Alƙur'ani ya kasance mafificin littafi akan dukkanin kutubus samawiyya ina fata an fahimta kamar yadda annabin da aka ba wa Alƙur'ani ya kasance mafificin annabi akan dukkan annabawa da Allah ya ba wa annabawa littattafai ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama Alƙur'ani, sai ya sanya Alƙur'ani ya zama muhaiminan alaihim ana littafin da ya shafe kowane littafi da ya gabace shi ina fata an fahimta alqur'ani ya shafe duk wani littafi da kasali duk annabin da Allah ya ba wa littafi alqur'ani da zo sai ya shafe shi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito sai ya ga sayyidina Umar Allah ya fara mishi yadda da waɗansu takardu a hannunsa sai yake tambaya sai yake cewa ya Umar menene wanda a hannunka sai yake cewa ya Rasulallah! ba wani abu ne a hannuna ba face waɗansu guntayen takardu waɗanda suke rubuce da littafin taura na ainihin wato annabi Musa. Annabi sallallahu Alaihi wasallama yana jin wannan magana sai ransa ya ɓaci. Har ta kai fuskar annabi sallallahu Alaihi wasallama ta canza idansa ya yi ja. Yake cewa idan me za ka yi amfani da wannan bayan Allah ya so kuma da littafin da ya fi shi. Annabi ya karɓi wannan takardun ya yi watsi da su. ya ce haƙiƙa na zo muku da littafin da matuƙar kun yi ruku da shi babu wani abu da zai ɓace muku na rayuwar duniya da talata don me za ka ƙyare littafin da Allah ya ba ka ka littafin da Allah ya ba ne? annabi ya ce wallazi ba a kane bil haq nauka na musa hayyar ma ke. illa Ya yace na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya inda a ce yau musa yana raye da babu abin da zai fishe shi face ya daidai ina fata an fahimta abin da zai masa zama masa alkhairi ita manzo Allah yace shine ya ajiye littafin nasa na at-taura ya shi yasa annabi Isa dan Maryam alaihi salam kamar yadda Allah ya labarta mana cewa bai mutu ba yana nan a raye Allah ta'ala ya daga shi zuwa gare shi ko wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahum bal rafa'ahu Allah ilai to annabi Isa kuma Allah ya tabbatar da cewa zai dawo na daga cikin manyan alamun tashin alkiyama shine dawowar annabi isa ɗan maryam to lokacin da annabi isa zai dawo zai dawo ne a matsayin annabi isa ba a matsayin manzon allah isa ɗan maryam ba ina fata an fahimta matsayinsa na annabta yana nan amma matsayinsa na manzanci ya sauka domin ya dawo a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta shi yasa malamai suka ce ko da annabi isa ya dawo zai ci gaba da addini ne ba addinin kiristanci ba sai dai addinin musulunci domin addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafe addinin ina fata an fahimta Allah ta'ala ya ce wa ataina Dawud da Zabura kuma sannan muka ba wa annabi Dawud littafin Zabura menene hikimar da ta sa Allah ya ambaci annabi Dawud alaihi shi kadai tare da cewa ba shi kaɗai ne annabi ba kuma ba shi kadai ne wanda aka ba littafi ba sai malamai suka ce dalilin da ya sa Allah ya ambaci annabi Dawud a nan ya ambace shi ne saboda ya ci gaba da kalubalantar waɗannan ƙurashawa ɗin waɗanda suke ganin jan me za a aiko annabi maraya wanda iyayensa ma bai san su ba sun mutu tun yana ƙarami ba mai kuɗi ba ne kiwon dabbobi yake a bashi sarau da sisi in ne yasa za a aiko shi to sai Allah ya ambaci annabi Dawud dan ya nuna musu cewa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama ne kadai wanda aka fara aikowa wanda ba shi da komai ba gabaninsa an aiko wasu annabawan daga cikinsu hadda annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud asalinsa mutum ne kamar kowa yana daga cikin ainihin wato dakarun yaƙi soja ne daga cikin ainihin wato sojojin taluta ina fasa fahimta taluta wani sarki ne daga cikin sarakunan bani isra'il annabi dawud kuma yana daga cikin mayakansa a cikin mayakan ma kuma yana daga cikin maharba waɗanda suke harbi da kibiya ko kuma harbi da mashi kafin sannan annabi dawud ba shi da wata sana'a sai kiwo yana karɓar dabbobin mutane ya fita bayan gari ya je ya kiwo ya dawo musu da shi su ba shi lada kaga talaka ne talakan ma talakan kuɗi domin kiwo sana'a ce ta waɗanda suke masu talakawa waɗanda ba su da abin hannu ina fata an fahimta talakawan ma da ba su da abin hannu ba wai kowane talaka ne yake kiwo ba ina fata an fahimta yanzu a cikinmu na in an ce wani ya kiwo zai ce ba yana fi ƙarfin kiwo da 'yan kuɗi na aljihu in yana da 'yan miliyan ɗayansa zai iya jari yana ganin kiwo ƙarfanci ne a gare shi amma mutumin da baya samun dubu goma a wata in aka ce zo kai kiwo za a dinga baka dubu hamsin a wata a guda da ina fata an fahimta haka a wancan lokacin ana ganin kiwo a matsayin sana'a wadda take kasantacciya amma kuma a wajen Allah sana'a ce babba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa ra'a ghanam babu wani annabi daga cikin annabawa face yayi kiwon dabbobi haka kenan sana'a ce wadda take mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ta annabi Dawud makiyayi ne, sannan sniper ne yana daga cikin waɗanda a tarihi bai taɓa misin tagar ba. In dai zai sayar da tagar da mashinsa ko da kibiyarsa ya harba, to sai ya samu. Kamar Talha bin Ubaidullahi ne Allah ya ƙara mishi yadda. Wanda manzo Allah ya masa addu'a ya ce Allahumma ya ramyatahu. Allah ka seta masa harbin duk lokacin da zai harbi. aka ce talha tun da yake bai taɓa sai ta abu harbe shi ba tare da ya same shi da ka annabi dawo shi ma haka yake ta ina ya samu darajar da har ta kai shi da annabta shine lokacin da aka yaƙi tsakanin taluta da zaruta kamar yadda Allah ya mu labari a cikin suratul baqara daga kan gabar wa qatala dawudu jaluta an gama magana wannan kashe jalutan da yayi sai Allah ya bashi sakamako wa atahu Allahu al wal hikma wa 'allamahu mimma yasha' kaga Allah ya bashi mulki ne saboda jarumi ne Allah ya bashi annabta ne saboda jarumi ne Allah ya bashi hikima ne saboda jarumi ne su waɗancan da kuke cewa a zaba su Abu Jahal ai ragwaye ne manzon Allah da kuke ganin ba komai bane ai ya fi jarumta ina fata an fahimta da haka namiji ake nema jarumi ake nema lokacin da za a ainihin wato tura annabta da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba da misali da annabi Dawud alaihi salam a matsayinsa na wanda yake ba komai ba amma ga matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi Allah ya bashi mulkin da bai taba bawa wani annabi ba daga cikin annabawa in ban da ɗansa annabi Suleiman da ya zo ya gaji mulkin babansa Dawud sai Allah kuma ya bashi mulkin da ya ɗara na mahaifinsa annabi Dawud domin shi annabi Dawud ya mulki iya mutane ne kaɗai shi kuma annabi Suleiman ya mulki mutane da aljanu da dabbobi da ƙwarika da tsuntsaye كما يدعى الله تعالى يبقى العباد وقشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشكرون فتبسم ضحكا من قولها فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في ذلك الصالحين ga anan Allah ya gaya mana yadda ya ba annabi Suleiman alaihi salam mulki wanda ya haɗe dukkanin wani ababen halitta da haka Allah ta'ala sai ya ambaci annabi Dawud anan dan ya nuna musu cewa dan an ba annabi wannan matsayin ba komai bane ba gabaninsa an ba wa wasu annabawan matsayin da yake ainihin wato ya ɗara ragowar annabawa wanda kuma su ba wasu mutane ne waɗanda za a ɗaga su a ce suna da wata daraja ko wani girma ba. Allah ta'ala ce wa aka na Dawud da sabuwa kuma mun ba wa Annabi Dawud alaikis salam littafin ainihin wato Zabura abin da ake nufi da azabur, malamai suka ce littafi ne wanda yake tattare ko ya kunshi maganganun Annabi Dawud alaikis salam da waɗansu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayi a cikin da mafi yawan littafin Zabura maganganun Annabi Dawud ne a ciki wa'azuzzuka ne da yake yi da kuma ainihin wato askar ambaton Allah subhanahu ta'ala da yake yi sai wasu abubuwa da Allah subhanahu ta'ala kuma ya ainihin wato saukan masa ina fata an fahimta to shi Allah ta'ala ya bawa wannan littafin addu'o'i askar da wa'azuzzuka da yake yi wa mutane Allah ta'ala kuma sai ya sanya masa wannan littafin a matsayin littafin da ya bashi zuwa ga al'ummarsa wanda yake musu wa'azi a cikinsa yake umarta su a cikinsa yake kuma hana su ainihin wato abin da yake mara kyau a ciki Allah ta'ala ya sanya mafi girman ibadar annabi Dawud shine karanta addu'o'i da azkar da ke cikin wannan littafin na sabba ina fata an fahimta kamar yadda al'ummar annabi sallallahu alaihi sallama aka ce su dinga yawaita a karatun alqur'ani haka shi ma annabi Dawud aka umarce shi da ya dinga yawaita karatun littafin zabura da shi da al'ummarsa ina fata an fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga ainihin wato aba huraira Allah ta'ala ya kara mishi yadda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khuffifa ala daud alqur'ana haƙiƙa Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa annabi Dawud karatun littafin alƙur'an anan yana nufin karatu ma'ana an sauƙaƙa wa annabi Dawud karatu fakana ya amuru bi dabbatihi an litusraja annabi dawud ya kasance yana sanyawa a ɗora masa siddi akan abin hawarsa akan taguwarsa fakana yaqra'u qabla an yafrad amma daga lokacin da za a dora masa siddin a fara ɗorawa zuwa lokacin da za a gama daura shi a daidaita shi annabi dawud ya gama sauke littafin zabura ma'ana Allah ya bashi saurin karatu na littafi kamar alkur'ani ne a ce daga lokacin da za a tura siddi akan doki a tura shimfiɗa a ɗauki komai da komai zuwa lokacin da za a gama ka gama sauƙi alkur'ani ina fata an fahimta to kamar annabi dawud Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan fifiko din ya bashi ainihin wato wannan matsayin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita waɗansu annabawa ainihin wato akan wasu kamar yadda Allah ta'ala ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا موسى الكتاب حتى سواكشي الله يقول وأنهم النباوان lalle mun fifita wasunsu a kan wasu, mun ɗaukaka darajar wasu a kan wasu, daga cikinsu ma akwai waɗanda muka yi wa ainihin wato magana da su, shi ne kamar annabi Musa alaihi salam, kamar annabi Dawud alaihi salam, kamar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Daga ciki da akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba wa waɗansu matsayin na fifiko wanda bai ba wasu ba, kamar annabi Isa ɗan Maryam. Daga in muka ɗauki annabi Isa Allah ya ba shi waɗansu falaloli, waɗansu mu'jizat wanda bai ba waɗansu annabawa ba. Yana tayar da matacce, annabi Isa idan ya so sai ya shiga makabarta, ya zaɓi kabarin da yake so, ya bigi kabarin wanda yake cikin kabarin ya tashi ya fito ya zauna su yi hirarsu da annabi isa su gama ya koma ya kwanta annabi isa ya tafiya ina fata an fahimta annabi isa yana warkar da kutare an san kutare ai waɗanda suke da lalura da suke daddatse musu ɗan yatsu na hannu da ƙafa annabi isa alaihi salam yana ainihin wato warkar da waɗannan annabi isa alaihi salam yana warkar da ainihin wato zagiya wanda a turanci ake cewa albino wanda za ka ga fatar shi ba ture ba shi ba balarabe ba lalura ce rashin lafiya ce ta fata annabi isa yana warkar da irin waɗanda annabi isa idan ka ci abinci a gida ka fito in ya kalle ka zai gaya maka me ta ci a gida zai gaya ma me ta rage ma a gida wanda za ka ci aljima yana fata an fahimta annabi isa yana sana'anta tsuntsu ya samu sako ya kera tsuntsu da wannan taɓar. ya busa wa wannan tsuntsun iska kuma tsuntsun ya tashi da izinin Allah ya zama abin halitta kaga duk wannan takdir ne a ala irin anbiya fifiko ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kan raguwar annabawa to haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ba shi fifiko na waɗansu abubuwa wanda bai ba wa annabawa da yawa daga cikin addiba da dukkanin annabawa ba wai da yawa ba dukkanin su daga cikin fifikon annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi waɗansu abubuwa guda biyar wanda kafin shi ba ba wani annabi ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi waɗannan abubuwa yace cewa to khams ko kuma uitu khamsan an bani abubuwa guda biyar lam yu lam yuqbunna ahadun min al-anbiya'i qabli gabanin ni annabi yace ba a taba ba wani annabi su ba na farko nusirtu bin ru'bi masirata shahara an bani cin nasara ta hanyar jefa tsoro a cikin ta ababen adawa tsawon wata guda idan annabi zai kai farmaki na yaƙi zuwa wani gari kafin lokacin da zai kai yaƙi wannan farmakin da wata guda Allah zai jefa mutane tsoro da su ci su kasa nutsuwa ƙarshe ko dai su gudu ko kuma su nemi sulhu ina fata an fahimta daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa annabi shine kowane annabi an tura shi zuwa ga al'ummarsa ne ita kaɗai zuwa ga mutanen gari guda ɗaya kawai amma shi annabi sallallahu alaihi sallama sai aka tura shi zuwa ga al'ummar duniya gaba ɗaya mutanen da aljanna ina fata an fahimta daga cikin fififan annabi sallallahu alaihi shi shine an sanya masa ƙasa a matsayin masallaci duk inda mutum yake so a cikin duniya zai iya zuwa ya sallasa a wajen ko da shimfiɗa ko babu shimfiɗa amma ragowar annabawa fa akwai wani wajen ibada da aka keɓantar musu iya shi a nan za su ibada in suka ibada ba a nan Allah ba zai kaga duk wannan menene tafsir ne ina fata an fahimta to haka lamarin Allah subhanahu wa ta'ala yake yadda yake fifita waɗansu annabawa akan wasu yake fifita wasu manzanni akan wasu al-imam ibn kathir alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa ya yi magana shi ma a kan wannan gaba faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙasar ƙasa fadbalna ba'adon da bai na alaba'a ma'ana yadda muka fifita wani sashi na annabawa a kan wasu ya ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce tilkan rusul fadbalna ba'adon alaba'adon min umman kallama Allah wa rafa'a ba'adon darajan ya ce wa hada la yunafi ma sabata fi sahihaini an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da Allah ya ce ya fifita wasu annabawa akan wasu baya kore abin da ya tabbata a cikin sahihin hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na tufaddilu bainal anbiya manzo Allah ya ce kada ku dinga fifita wasu annabawan akan wasu an fahimta a can Allah ya ce ya fifita wasu akan wasu nan kuma manzan Allah ya ce kar ku fifita wasu annabawan akan wasu wani sai ya ga kamar da akwai cin karo can Allah ya ce a yi ya yi nan manzan Allah ya ce kar a yi sai ibn kafir ya ce ba wai cin karo ne a wajen ba a kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi a nan cewa kar ku fifita wasu annabawa akan wasu yana nufin kar ku yi amfani da wani abu da wani annabin ya wani annabin wajen kasantar da wancan annabin ina fata an fahimta abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan magana shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito sai ya samu wasu daga cikin sahabbai suna yin magana game da annabawan Allah waɗanda suka gabata suna tattaunawa annabi wane zamaninsa abu kaza da abu kaza da abu kaza ya samu annabi wane zamaninsa abu kaza da abu kaza da abu kaza ya samu ina fata an fahimta sai aka yi maganar annabi Yunus bin Matta bin Matta annabi Yunus alaihi salam sai wani a cikin sahabbai yake cewa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fi annabi Yunus alaihi salam domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko shi zuwa ga al'ummarsa ya jure dukkanin wata wahala da dukkanin wata barazana har sai da Allah ya cika annabtarsa shi kuma annabi Yunus da Allah ya tura shi da ya haɗu da ƙalubalen mutanensa sai ya kasa jurewa har ya gudu kifi ya haɗe shi ina fata an fahimta Haga in muka kalli zahirin maganar kamar ana so a jingina wata tawaya ta tsoro ne gawa ga annabi Yunus to annabi sallallahu alaihi sallama sai ya rufe wannan kofa yace la tufaddilu bainal anbiya' kada ku yi amfani da wata kasawa da kuke tunanin wani annabi yi, ku fifita wani annabi akwai ina fata an fahimta annabi Yunus alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ne ya tsara masa Ya yayi da'awar yayi da'awar yayi da'awar har ya gaji harshe ya cire tsammanin mutanen ba za su imani ba sai ya tafiya hakan kuma ya sa Allah ya daga shi da fitinar da take wadda ya baro shine kifi ya haɗiye shi kifi ya haɗiye shi a cikin duhun dare wanda ana tafiya a cikin jirgin ruwa sai ya zama na jirgin nauyi ya yi masa yawa an yi masa overload yana tambal-tambal sai waɗannan mutanen suka ce a yi ƙuri'a a cikinmu dalilin da ya sa jirgin nan yake tambal-tambal da akwai wani wanda ya gudu Ko dai bawa ne ya gudo daga wajen ubangidansa ko kuma wani mutum ne ya yi wani laifi ya gudu da haka in aka yi ƙuri'a an san ƙuri'a a tsakani tsakani tsakani jiwa da ƙoƙi duk wanda ta fada kan to ne wanda ya gudu da haka aka yi wannan ƙuri'a ɗin sai ta fada kan annabi Yunus kuma dama gudu waye sai aka ce to yanzu mafita guda ɗaya ce wannan mutumin a jefa shi cikin ruwa a cikin tsawon tsawon dare fa annabi Yunus aka jefa shi cikin ruwa yana fadawa cikin ruwa sai aka sa'a ga wani yunwataccen kifi nan sai ya samu kalashi ya haɗe annabi ya haɗe shi za a ce kifi ya haɗe mutum a karmakan nawo san ba ƙaramin kifi ba ne ba mutum ɗin ma kuma ba wai ƙaramin mutum ba domin yanayin halittar annabi yunus alaihi salam ya fi yanayin halittar mutanenmu na yanzu yanzu a ce ga wani jirgin ƙato kifi ya haɗe shi kamar malam ya ba ba ya ku ina fata an fahimta ta san ba ƙaramin kifi ba ne ba ya haka kifi ya haɗe annabi yunus bayan ya fada cikin wannan kifin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kinsa masa wasu kalmomi da zai ambata wanda Allah zai tsere da shi shine wa nada subulumati Allah wa zannuni yadhabu ghadiban ko haka ne ايه وظنوا وظنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه كو الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ce wa zannuni kuma da azzannun shine annabi Yunus iz zahaba mughadiban a lokacin da ya tafi ya bar al'umma su cikin fushi bayan abin da ya faru ya faru an jefa shi ruwa kifi ya haƙe shi yana cikin cikin kifin shine ne wa zanna allan naqdir alayhi yayi tsammani tunda ya tafi ba mu da wani iko a kansa babu wani abu da zamu masa musa ya kawo ba wani abu da zamu mu nuna masa yayi ba daidai ba tunaninsa kenan in ya tafi ba laifi yayi ba sai da kifi ya haɗe shi sannan ya tabbata lallai ya faɗa wa Allah da haka wana da su zulumat sai yayi kira ma'ana ya kiraye mu a cikin duhu duhun cikin kifi ga duhun ruwa ga duhun dare shi yasa aka ce fi zulumati a cikin tufai inda iya cikin kifin ne za a ce wa na da fi zulmi ina fata an fahimta amma sai aka ce fi zulumati har ka gane duhun ba ɗaya bane ba ga duhun cikin kifi kai ko an gaya ma ko ka ba a gaya ma ba ka san cewa ciki yana da ciki domin duk ciki ba shi da wata hanya face guda biyu hanyar shiga da hanyar kusurwa. hanyar shiga wani lokacin tana buɗewa wani lokacin ta rufe hanyar rufewa ita ma wani lokacin tana buɗewa wani lokacin ta rufe inda a ce kowane lokaci a buɗe hanyoyi suka shine za a samu aski sannan kuma ga dugun ƙasar ruwa don duk kifin da zai iya haɗiye mutum ka san ba ƙaramin kifi ne da zai rayu a kamar ruwa da dai can jirgin asfali minan ma'i sannan ga dugun gari me ya ce na ilaha illa anta babu wani ubangiji abin bauta face kun ya Allah subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ni kuntu min zalimin lallai na kasance daga cikin azzalimai waɗanda suka saba wa Allah suka aikata abin da bai kamata su aikata so da Allah haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da shi fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min gham sai muka tseratar da shi muka kuma yaye masa abin da yake damun sana daga kuncin kasancewa a cikin wannan ki wa kazalika min jin mu'mini Allah ce kuma kamar haka ne yake tseratar da mu ina fata an fahimta haka sai suka amfani da wannan tafiyar da annabi Yunus alaihi salam yayi suka fifita shi akan annabi suka fifita annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a kansa to sai annabi ya rufe wannan kofa don gudun kada a dinga aibata wasu annabawan wajen yaban wasu kamar yadda yau mawaƙanmu suke yi wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallama kaji ana ta samun zamiya ana ta faɗin maganganu wa annabawa wai a tsammani haka shine son annabi a tsammani haka ne yaban annabi ana yaban annabi ne da abin da ya cancanci a yabin shi duk abin da yake ya fita daga haƙƙin annabi baya halatta a yabi annabi shi akwai wata yarinya da suke wanke-wanke da shara a gidan annabi sallallahu alaihi sallam. wata rana annabi ya shigo gida sai ya ji ta kana waƙar bar annabi Yana cewa wasina rasulullah ya alamu ma fi gajin cikin mu muna da manzon Allah wanda ya san menene abin da zai faru gobe annabi ce a a kar ki fa dauka kin fita daga hurumin ba kin shiga hurumin Allah domin ba wanda ya san gaibu facewa face Allah to amma yau sai ka ji a cikin mawaƙa ana cewa annabi ya san gaibi duk wani matsayi na ilahintaka na taka sai ka ji an ɗauke shi an bawa annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi shi zai yi maka annabi shi zai baka annabi shi zai ɗaukaka ka annabi shi zai ji kanka annabi shi zai maka rahama wannan shirka ne domin ayyukan Allah ne baya halatta kuma a ɗauke su a ba wanda yake ba Allah baya halatta ko kai ana cewa annabi ya fi annabuwa ne kamar yadda wani mai waka yake cewa ka tattace mijin su bilkisu annabi sulaimanin da shi da bilkisu wai ka tattace su Haka samu wani ɗan ya ce wannan annabi sulaimanin sai an mai ruwan jini ita babu ladabi ba girmama annabawan Allah ba haka ake yaban annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yaba annabi da kalmomin yaban da ba a taɓa samun wata kalma irin ta ta je ta ji irin waƙoƙin da irin su abdullahi bin rawaha suka yi wa annabi irin waƙoƙin su hassanu bin sabir irin waƙoƙin su sayyid na ali irin waƙoƙin sayyid na abbakar dukkanin su sun yaba annabi sallallahu alaihi wasallam kai wani yaban idan ka ji ta san cewa har duniya ta nade ba za a irin wannan yaba ka ɗauki waƙoƙin Hassan bin eh, Sabit yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu baitoci yake cewa fa ahsana minka lam tarhaqu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u qulibna mubarra'an min kulli aybin ka'annaka qad ka kama nasha'u yake fa ahsana minka lam tarhaqu ayni mutum wanda yake mafi kyawun mu'amala ta zamantakewa ta iya zama da kowa irin irinka idona da taɓa gamsa. Duk yadda mutum yake da karkacewa, mazan Allah ya sanya duk tafiyar da shi. Ya ce wa azmaru ne ka lamta lidun Ya ce mutum kyakkyawa a yanayin halitta structure ɗinsa gaba ɗaya. Kyawu, cikakken kyau, kamar annabi ya ce wata mace ba ta taɓa haifa annabi kamar annabi ba wane ne wanda ake cewa ya fi kowa kyau annabi yusuf ne falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim saboda kyau annabi yusuf lokacin da matan sarakuna suka ga annabi yusuf hannayensu suka dinga yankawa da wuka ba sa jin zafi jini yana zuba sun buɗe baki suna cewa na hasha lilla. Ka ikon Allah ikon Allah na haza bashara wannan ba mutum bane da ganinsa in haza illa malakun kare wannan dinnan ba kowa ne face mala'ika a cikin mala'iku ma babba saboda kyau ma da sun haɗar da yake to amma tare da wannan kyan, annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi bayanin can annabi yusuf sai ya ce an ba wa Yusuf rabin kyau. Amma in tana neman kyakkyawa wanda aka haɗe wa kyan cika da kyan sura da kyan halitta da shi ne farin jaka da sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wa ajimalu ne ka lam kalidun nisa wata mace ba ta taɓa halittar haifar kyakkyawa kamar manzon Allah ba. Ba a taɓa ba kuma ba a taɓa ba. Yace ce kulirta mubarra'an min kulli aibi. Allah ya halice ka ya barrantar da kai daga kowace tawaya ba ka da makusa cikinmu nan in za a kalli halittarmu gaba ɗaya sai an samu inda za a kushe mu amma ba ka isa ka kalli manzan Allah ka ce ga wata makusa a jikin manzan yanayin halittarsa ta fita daban sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa masu sifantawa suka gajiya wajen sifanta manzan Allah duk wani malami da zai ba da sifar manzan Allah wallahi bai isa ya faɗi haƙiƙanin yadda yake ba ba shi da makusa yanayin tsirar jikinsa Allah ya yi shi daidai wa daidai yanayin tsayinsa daidai gajartarsa daidai faɗinsa daidai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. ba makusa wani za a ce yana da ƙaton kai wani a ce yana da ƙaramin kai don Allah kansa daidai daidai wani yana da ƙaton goshi wani yana da zungure da ya ƙeya na mantan Allah daidai daidai ido wani ka ga idarsa don kwana don kwana kamar kwai wani ka gansu idan mutu-mutu kamar canyu amma mantan Allah sai aka ba shi idanuwa daidai wa daidai ma'ana bakin su baki hancinsa daidai bakinsa daidai wuyarsa shi ba dogo ba shi ba ga daidai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam yace ka annaka qad kulitna kama tasha'u yace kai zama a iya cewa kamar kai ka halitta kanka da kanka yanzu a ce kai malam Muhammad ka halicci kanka da kanka a ce ka kure a daka sai ka zama end of discussion in kana neman end of discussion in ka samu manzon Allah ta gaba shi yasa ana san Malik Allah ya kara mishi yadda yace tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin wani abu wanda kyau ma shi yake yi masa kyau ba irin masa ba ji yadda ake magana kyau kyau kyau to shi kansa kyan ma zan Allah ne yake baka kyau to wani yabo ne ya wuce wata wane yabo ne ya wuce wata babu yaban da ya wuce yaban da Allah ya yi wa manzon Allah ta kansa ya ce wa innaka la'ala kullika an gama so da ka yabi manzon Allah yadda ya kamata a yabi shi ba sai an wuce gona da ba sai an ketare iyaka wajen yaban su da ta Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallama akan dukkanin annabawa cewar an fifita wasu akan wasu baya cin karo da fadin annabi cewa kar ku fifita waɗansu annabawa akan waɗansu annabawa ɗin domin abin da ake magana a nan shine kar ku fifita darajar wasu don ku tauye darajar wasu amma Allah shi ya fara fifita wasu annabawan akan wasu Allah ta'ala ce wa idza akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam kaga anan Allah ya fifita waɗannan annabawan guda biyar akan dukkan annabawa ulul azmi kenan ulul azmi min ar-rusul mafiya girma daga cikin annabawa Allah ce wa idza akhadna min an-nabiyyina mithaqahum kuma lallai mun riki an kawari da annabawa gabaki ɗayan su wa minka kai ma mun rike alkawari da kai wa min nuhi mun riƙe alkawari da annabi nuhu wa ibrahima da annabi ibrahim wa musa wa isa bin maryam da annabi musa da isa dan maryam a wani cikin Allah ta'ala ya ce shara'a lakum irdi ma wa sahabi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa tafarraqu kaga waɗannan annabawan sun fi dukkanin annabawan da ka sani na Allah falala da daraja ina fata an fahimta wanda ya fi kowa a cikin ulul azumi din shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama me biye masa shine annabi ibrahim me biye masa shi me biye masa shine annabi nuhu sannan annabi ibrahim sannan annabi musa sannan annabi isa da maryam ina fata an fahimta kowane ɗaya daga cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan matsayin ne saboda abin da yake tsanta da shi na mazaya wanda ragowar ainihin wato annabawa ba su ke ɓanta da shi haka Allah ya bawa annabi Musa Isa Dawud alaihi salam littafin Zabura wanda a cikin littafin kuma Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa wannan yana ƙara nuni da falalar annabi sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun al-ibadi as-salihun anan yana nufin Muhammad wa ummatahu ina fata an fahimta to matsayin da Allah ya bawa annabi Musa malamai suka ce shin ya samu wannan matsayin ne saboda mulkin da aka bashi ko kuma a'a ya samu wannan matsayin ne saboda alkabura da aka bashi suka ce ya samu wannan matsayin ne saboda littafin zabura da Allah ya bashi domin mulki ana ba wanda ba musulmi ba ma haka ba zai zama wani abu da za a fifita ta a ce shine matsayin ba amma menene matsayin shine annabtar da aka bashi da kuma ainihin wato littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na ainihin wato zabura ana nuna min lokaci yayi ina tunanin zamu dakata a nan abinda na fara da Allah ta'ala hada mu ana baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mu ya yafe mana baki daya asusunmu na marayu a iya jiya alhamdulillah mun samu kuɗi naira dubu arba'in da biyar da naira ɗari da hamsin a iya jiya akwai wani bawan Allah da ya bayar da kuɗi naira dubu ashirin a jiya ya ce gashi a sa asusun marayu wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya sanya mishi a mizanin hasanat Allah ta'ala ya biya mishi dukkan bukatunsa dukkanin yan uwa da suka taimaka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya biya musu dukkan bukatunsu ya yaye musu damuwowinsu ya kuma sanya musu ladan aikin a cikin mizanin hasanat nasu ana ci gaba da karɓa ga 'yan agaji na suna zagayawa haka kuma wanda zai iya bayar da dunkuli kamar yadda wannan bawan Allah ya bayar jiya shi ma yana iya zuwa ya samu kwamitin masallaci ga sunan malam sana malam ya ba ba mu haɗa alƙalin kuɗin namu gaba ɗaya ba shi yasa na faɗa mana iya na jiya kawai amma insha Allah zuwa gobe za mu ji abin da muke da shi kwamitin da ana karɓar taimako every week a nan duk ranar kasuwa kamar yadda na sani haka ne ko to da haka za mu tattauna da su mu ji nawa muke da shi a account sai mu tara da wannan wanda muka samu a jiya da yau sai mu faɗa abin da muke da shi a gobe Allah ta'ala ya amince muna roƙon Allah subhanahu ya kafi tubarin mu ya gafarta mana zunuban mu ya sanya mu daga cikin bayan da suke samun kanci a cikin wannan wata ya hadar tsaro kifaya wa subhanahu wa ta'ala rabbana alhamdulillah nashhadu anta wa atubu